yanzu haka hankulan iyaye a jihar taraba sai ƙara tashi yake sakamakon bular wani muguwar ɗabi'a da matasa suka bullo da shi na kashe kansu kamar yadda wani matashi a jalingu babban birnin jihar taraba ya yi kunar bakin wake saboda mahaifinsa ya hana shi kwana da budurwarsa a gidansu matashin dai mai suna mansur tanko kamar yadda gano suka tabbatar ya fa kwara wa kansa man fetur ne kana ya cinna wa kan nasa wuta sannan ya rungumi mahaifinsa kuma wutar ta yi ajalinsa nan take yayin da baban nasa kuma ke kwance a asibiti a halin yanzu lamarin da ya jefa jama'a cikin zulumi da ta'ajjibi da mata ya kira baban sai yana shawari da babansa da baban ya shigo ɗakin kawai sai sa sakata sai zuba fetur a ɗakin sai kyafta wuta baban ihu mutane suka zo suka suka zo suka masa abun nan sheto amma yaron shi kan ya zanna ya kone yana zanne kan kujera ya kone gaba ki daya wurin Eh shi baban ka yanzu yana asibiti amma yaron ya mutu shi yana matuwari ba binne gawan ba matuka hankalin iyaye ya tashi sosai ana ganin ma kamar yanzu irin rayuwar da 'ya'ya suka shigar da kansu irin na shaye-shaye da sauransu kowa yanzu a tsorata yake. Rundunar 'yan sandan jihar Taraban ta fa tabbatar da faruwar wannan lamari inda mata shawarci iyaye da suke kulawa da tarbiyyar 'ya'yansu. DSP Joseph Kwaji shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar. A kes ne yanzu ana kan bincike ai ana na ana is under investigation. Gaskiya Eh, ya kamata iyaye su tarbiyyantar da yaransu kuma yara kuma su yi biyayya da iyayensu duk abin da zai kawo wani tashi hankali a kokore a dena kada a yi har zuwa lokacin hada wannan rahoto da ba fa samu kama buduran saurayin da ya kunar bakin waken ba yayin da kuma jami'an tsaro ke ci gaba da bincike